Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. Litinin 24 ga watan Oktoba rana ce da aka ware domin jawo hankalin duniya ga irin ɓanna da ciwon shan inna take yi. za mu dubi kalubalen da Najeriya take fuskanta wajen yaƙi da wannan cuta bayan da aka sake samun ɓulla annobarta. Assalamu alaikum masu sauraron lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Kimamin shekaru goma da suka shige kungiyar Rotary ta ayyana 24 ga watan Oktoba a zaman ranar polio domin tunawa da ranar da aka haifi General Sack, mutumin da ya jagoranci ayarin da suka kirkiro allurar rigakafin ciwon shan inna. Abokin aikinmu na sashen Turanci James Bote ya samu damar zantawa da Professor Isaac Adewale. ministan lafiya na najeriya wanda ya ce gwamnatin najeriya tana ƙoƙarin ganin an kawar da ciwon shan innan kwata-kwata daga ƙasar Professor adewolo ya ce gwamnatin najeriya ta a aniyar tabbatar an yi wa kowane yaro ɗan ƙasa da shekara biyar da haihuwa allurar rigakafin polio ya ce ƙalubalen da kawai ake fuskanta a yanzu shine rashin isasshen allurar rigakafin da za a yi wa kowane yaro. Professor Adewale ya ci gaba da bayani yana cewa. As you might be aware, Nigeria was um, actually certified free of polio for two years before we picked a case in July, another case towards the end of July, and one case in August and one case in September. Uh, so, so far we have four cases of white polio Ya ce, kamar yadda ka sani a zahiri an ayyana cewa ba cutar polio a Najeriya har na tsawon shekaru biyu. To amma sai aka samu bulla annobar farko a watan Yuli, sai kuma a ƙarshen watan Yuli, ɗaya kuma a watan Agusta da kuma ɗaya a watan Satumba. A saboda haka zuwa yanzu akwai yara hudu da suka harbu da polio. kuma an gano haka ne a saboda lura da kuma bin diddigin cutar da ake yi gadan-gadan musamman tsakanin yaran da aka kubuto daga hannun 'yan boko haram a arewa maso gabashin najeriya wannan matsala ce da babu yadda za a yi domin ana batun yaran da a saboda rikicin boko haram ba su da sukunan a kula da lafiyarsu yadda ya kamata ko kuma ba a yi musu allurar rigakafin ciwon shan inna ba. To bayan da aka gano bulla annobar cutar sai Najeriya ta ƙara zage dantsen yin aiki ga dangadan tare da haɗin kan wasu ƙungiyoyi da hukumomi kamar ƙungiyar lafiya ta duniya da ƙungiyar Rotary da asusu Melinda Gates domin shawo kan wannan matsala. Ministan ya ce baya ga haka kuma Najeriya ta haɗa kai da sauran ƙasashe makwabtanta irin su jamhuriyar Nijar da jamhuriyar Afirka ta tsakiya da ƙasar chadi da benin da kuma kamaru domin ayyana wannan annoba a zaman babban matsala a yankin tun lokacin ne kuma aka kaddamar da shirin yi wa yara allurar rigakafi a matakin farko professor isaac adewale ya ce an samu ko kuma sun samu nasarar yi wa yara fiye da dubu 800 allurar rigakafin ciwon shan inna kuma yanzu haka an yi wa yara allurar rigakafin a jihohi goma sha takwas na najeriya za a yi wa yara allurar rigakafi a sauran jihohi goma sha takwas da suka rage ya ci gaba da bayanin cewa I think so far we're on track. Uh, the only challenge we have is the availability of the vaccines. As we have vaccines, we will keep on expanding the scope of the coverage. Ya ce yanzu dai babban kalubalen da ake fuskanta shine rashin isassen allurar rigakafi. kuma kungiyoyi irin su kungiyar lafiya ta duniya da kungiyar unicef da sauran kungiyoyin ƙasa da ƙasa suna taimakawa wajen ganin an samu dukkan allurar rigakafi da najeriya take bukata daga ƙarshe ministan ya tabbatar wa jama'a cewa hukumomi ba za su daina aiki ba sai dukkan yaran da ya kamata a yi wa allurar rigakafin nan an yi musu. kan foliyo abai da kyau bare alakana na yake ruku. Yara mama Allah Ubangiji ka raba mu da ciwon foliyo. Ƙasa Afirka ana waɗi, Najeriya niyar su suke da ciwon foliyo. waye alamun na kira kai ku ba da ɗayan ku ga likita. An ɗauko ai likitoci masu yin aikin gana foliyo. Duk gari gari yawo suke karkara ma yawo suke suna maganin gana foliyo. waye yaran muke kira ku ba da ɗayan ku ga likita domin dandare jakahi. To madalla yanzu kuma lokaci ya yi da likitan ku Dr. Muhammad Ladan zai yi kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita ina fatar kana lahiya. Ina lafiya hajiya. Yau wannan fili za mu fara ne da tambayar Safiyanu Yusuf Zango. yana son ka mishi bayanin eh, rigakafin zazzabin cizon sauro. To rigakafin ciwon zazzabin ciwon sauro shine hajiya. Na farko mutum inda kin san akwai irin su gidan sauro Eh. eh gidan sauro akwai wanda ake sa mashi magani duk irin waɗannan mutum na yi kuma mutum in kana da in gidanka ne wurin da kake zaune ka tabbata ba ruwa da ya tsaya yadda za su iya ko kuma ma irin a zubar da kaman kaga kwanu nan an ajiye can da ruwa ko eh. kuma kwatami eh duk waɗannan inda aka ana taimako ana shashare su to wanne yakan taimaka ya taimaka kwarai da gaske a takaice dai tsafta dai shi yake da muhimmanci maganin kafin dukkan cututtukan da muke fama eh, da su tsafta ke da shi ke da taimako kwarai da gaske to wani lokaci in dai mutum akwai wani magani da mutum zai rinka sha amma kamar dai kana zaune a gida dandan ne mutum gidan sauro da sauransu da irin ɗakin windon gidanka kasa a ɗan abin nan na rariya din wanda zai rage shigan su to duk abubuwan da ka yi ɗin kenan da kuma tsafta tsafta tsafta shine babban musamman tsafta eh, eh. kada ya yadda ruwa ya tsaya kowane wuri kwato-kwato din nan ba shi da amfani. To, galibi in eh. an yi magana wai sai mutane su rika cewa suna fama da fatara yaushe mutum zai kuma yi tsafta. A to ai fatara bai hana tsafta hajiya. To kuma ma in kana in kana tsafta din ka kana magance cututtuka ba sai ka je kana zuwa asibiti da sauransu ba ma ai zaka <laughs> kai ma zaka fi jin daɗin rayuwarka. Eh mu ba za ka shi kuɗi da yawurin magunguna ba. To to. <laughs> Eh. To a kullum masu iya magana kan ce aka ce idan kunni ya ji jiki ya tsira. Gaskiya ne hajiya. To shi kuma malam Adamu ya yaji. Ya ce akwai wani wai irin wasu irin ƙurarraji da ke fitowa wai akan harshen mutum. me ke kawo wannan to irin waɗannan wurajen da ke fito a harshen mutum yawanci wani lokaci domin ko wani abu da muka ci ne yadda bai dace da bakinka ba ko kuma akwai wani lokaci waɗansu irin kwaya cuta? eh kwayar cuta wani lokaci suna iya fitowa akan harshen to ya danganta inda abin ya fito in dai yana hana ka cin abinci ko kuma kaga abin yana ko ya yi girma da yawa to ka je wani likita musamman za a iya iya taimakon ka akwai magunguna da a iya ba mutum eh, wanda zai iya kuskure bakinsa ko kuma wanda zai iya sha duk waɗanda suna taimaka amma da in wani kuraje soma to maimako to na farko akwai kwayan cuta kuma lokaci mutum bai tsafta kware yadda zai eh. tsaftace bakinsa kware da gaske duk waɗanda suna kawo irin waɗannan abubuwan shi yasa wani lokaci ya kamata mutum in ka ci abinci ka kuskure bakinka daga kowane lokaci kuma in ka sha wani abu ko ka ci wani abu ko hura ko wani abu haka ka kuskure bakin kowane lokaci in kai haka wato wanke baki akai akai yana akai akai yana taimakawa kware da gaske to wannan kuma abin ya faru to eh. dole ka sauri ka je wani likita domin wani kwayan cuta ne kuma wani abu ne da bai saje da bakinka bai kawo wannan don lokacin san wani lokaci ma har sai ga duk bakin ma lokaci in ka so kai wani abu sai ga yana ma jini wani lokaci subhanallah eh to dole kai saurayi ka je wurin likita a duba domin lokaci waɗansu ƙwayoyin cututtuka ne ke shiga to likita yi batun cewa a wanke baki akai-akai yana da muhimmanci eh. akwai mutanen da ke da al'adar da idan aka tashi da safe aka yi buroshi shi kenan sai kuma gobe To, a matsayinka na likita, misali a matsayinka na likita wace shahara za ka bayar, ne ya fi muhimmanci mutum ya yi buroshin da safe ne ko koyo in zai kwanta ne ya fi muhimmanci. To duk suna da muhimmanci ya hajiya. Don na farko in ka tayi da safe dole ke buroshi kada bakin ka rinka wari wani lokaci kin sa akwai mutane haka. Eh. In ko za a kwanta domin abubuwan da kai ta ci duk duk da rana din nan to bai kamata su zauna a bakin ka ba in suka zauna din nan to kwayan cututtuka abinda suke so kenan to kamar masu fama da masu amfani da aswaki su ma in aka yi aswakin da safe da yamma da daddare kuma za a kwanta a sake yi ne kafin eh za su iya eh, ya kamata a yi duk eh su ma yana da amfani kwarai da gaske sannan a kuskure baki kowane lokaci ka ci abinci ka kuskure bakin ka kowane lokaci ka ci wani abu ka kuskure bakin ka duk wannan na taimakawa kwarai da gaske hajiya a ah, akwai wasu ma a nan suna da al'adar da yawo ma suke da buroshin a cikin jaka in suka ci abinci da yake ko ina akwai wurin ba haya da ruwa da komai sai kaga sun shiga suna goge bakin su eh, eh kamar nan ni ko ina na ko da da safe na ba ni abin nan na ci wani abu duk ko lokaci na kuskure baki na kuma ne sai na kuskure baki na da safe in kuskure baki ko in brush da dare in yi da to in kana haka sai ga Allah ya kare ka da da shirin ciwon baki din nan to likita tunda ana batun tsaftan baki ne da da haƙori da sauransu kasan galibi a nan eh, za ka ga cewa kamar ko a ce a ce duk wata shida ya kamata ka je akwai irin wanke baki da likitoci suke ma mutum din nan eh ana yi nan to gida wahalan da gida kila likitocin ba su da wanda za su iya wani amma nan yawanci ana ba mutane shara kowane wata shida ka je a duba domin lokaci za ga wani lokaci an gane wani abu da ke faruwa a baki wani lokaci har sankaran baki duk lokacin ake ganewa to Allah ya sauwaƙe amin amin To likita lokaci ya fara ɗaga mana hannu, a saboda haka anan za mu sallama da masu mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A hannun yanzu ko a madadin? Dr. Lada. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a wani lafiya. Babu mai da ke ke uwar